mu da dawowa karatunmu na data analysis da harshen hausa so idan ba a manta ba a wancan lokacin abubuwan da muka yi da kuma mun koye su ko mun yi amfani da harshen hausa wajen bayyana su so a yau akwai abin da muke cewa a transposing wanda za ka ɗauko wani abu daga wani waje ka sashi a waje yanzu idan muka kalli nan misali kan item ɗin nan namu abinda suka ce na farko suka ce click and drag to select the two row cells from item to 20 to kunga idan muka yi clicking za mu dragon haka kenan kunga ga min selected sai mu danna control c copy din mu kenan za mu zo kan wannan yellow cell din namu sai mu danna mai control v ko kuma mai right click mu je mai festin misali za mu iya zuwa nan already ga festin din mu anan kawai za mu danna mu festin kun ga already mun yi festin ko mu danna control v ko dai wani abu makamancin haka to wannan shine abin da muke cewa transpost misali mun ɗauko wani abu daga wani waje mun saka shi a wani waje to idan muka je ƙasa kuma na gaba wannan idan muka kalla za mu ga iri ɗaya ne da na sama amma kuma a tsaye a kwance suke su ma still da so ake mai da su a wannan tsayar so za ku ganin an ce to transport this data you need to select some blank cells first since you are uh, since the data on the right has six column and two rows you need to select the opposite to misali kun ga opposite so muke sa a tsaye so dole sai mun selected wa'annan rows din gaba daya to ya za mu selected shine sai suka ce mana a na biyun kenan sai suka ce kaga anan sai suka ce ah, select these two uh, columns to za mu selectin wa'annan kenan muka selectin sai mu danna uh, right click sannan sai suka ce sai mu selectin wa'annan guda shida to sai mu zo wajen folder uh, uh, formula din nan formula box kenan sai mu sa equals to sai mu sa trans transpose sai mu buɗe bracket ɗinmu kamar yadda yake sai mu ce c33 gashi nan ya mana highlighting sai mu saka wannan column ɗin sai mu sa h34 ko so kun ga ya highlighting gaba ɗaya to sai mu rufe column mu muna rufe column mu ba enter za mu danna ba sai mu danna control shift sai mu danna enter ɗinmu muna gani kun ga gaba ɗaya datan mu ga ta nan ta shifting da yana kwance yanzu kuma ya dawo a tsaye to wannan shine yadda ake bi domin a yi wannan transpose ɗin from uh, vertical to horizontal ko from horizontal <coughs> to vertical so wannan kenan so idan muka je sort and filter shi kuma sort and filter ah, abu ne wanda za mu yi filtering kamar table ne aka ba mu gasu misali muna so ah, wannan table ɗin mu sa su as ascending order ko kuma mu sa su su dinga Uh, su fara from a to z ko dai wani abu makamancin haka to za mu choosing kan wannan department din namu in muka hau kai za mu zo nan kan menu din muka sort and filter sai mu ce from a to z so idan muka clicking zai dawo kun ga zai fara daga a b d da sauransu idan kuma muka ce misali from z to a shi ma zai fara mana ne uh, gashi nan haka from zai ɗauko daga ƙasa zuwa sama so duka haka za mu iya filtering su. serially kenan to a nan kuma misali idan muka zo sai suka ce so ake mu yi filtering ɗinsa mu yi sorting ɗinsa uh, from oldest to new so misali wata muka danna za mu ce from oldest to new ko from new to oldest yanzu nan an ce uku ga watan 2023 uku ga watan 2023 to in muka zo za mu iya cewa from oldest to nearest sun ga zai fara daga 26 ga watan 2023 haka so duka haka muke salting mai filtering ko dai wani abu makamancin haka nan sun ce mana mu je ah, mu shiga cikin filter ɗinmu sai mu je mu nemo greater than sai mu sa ah, less than 25 to idan muka zo nan muka danna za mu zo ga number filter sai suka sa greater than sai mu rubuta 25 ɗinmu a ciki so idan muka saka ok kunga zai famu duk abin da yake greater than 25 so wannan shine yadda ake sort and filter in ka rubuta abu idan data ɗinka ta kai ta mutum dubu ɗari ko da abu kamar haka kana so kai sortin ɗin iya mata ko iya maza to idan ka zo ka danna kai clicking za ka yi sortin wannan mun yi shi a baya sai table idan muka kalli table nan rubutu ne aka ba shi babu table akai to ya za mu tabulin ɗin shi to idan muka yi dragging muka yi highlighting ɗin nan gaba ɗaya za mu iya danna control t direct zai fito mana da wannan abin mu ce ok ga table ɗinmu ya zo ko kuma idan muka yi highlighting za mu iya zuwa insert sai mu zo ga table ɗinmu sai mu danna ok duk the same thing ne wannan shine yanda ake saka table ko wani abu makamancin haka to yanzu sai mu zo nan wajen drop down shi kuma drop down misali yanzu muna da items haka akan wannan items ɗin department ɗin nan mu zo mu ce wani department din apple ɗin ne ke shin product ne ko meat ne ko bakery to sai mu saka drop down wanda zai mana listing din su kawai in muka shiga clicking za mu dinga to sai suka ce ana we want all these three department ga so this department are uh, produce uh, yeah produce meat and bakery so za ka yi clicking and drag the yellow cell department gashi nan in muka yi klikin za mu yi dragging yellow cell department din mu kama haka kenan sai mu je data a cikin data din mu sai mu nemo data visual uh, validation data visualization mu sani sai fa mu yi wannan klikin din sai mu je data validation ga data validation din mu nan in muka yi clicking akai kan data validation sai mu zo wannan column din na allow sai mu ce list a cikin list din mu sai suka ce mu zo source din mu sai mu rubuta wannan produce din sai mu sa kwama sai mu sa meat sai mu sa kwama sai mu sa bakery to idan muka saka oki duk sanda yanzu in muka zo wajen uh, product products mu nan produce kun ga za mu iya cewa apple is produce wannan is uh, produce wannan is kaza ko wani abu makamancin haka ina fatan mun gane so wannan shine abin da zai ba mu sauki mu nemo mu. Eh, da za mu saka su eh, wannan misali mit ne wannan lemon ne eh, a me yake a produce yake ko a bakery ko dai wani abu makamancin haka duk za mu iya saka su so wa'annan su ne kaɗan daga cikin drop down main data ɗinmu yadda za ka yi amfani da data ko sun kai guda nawa kai drop down duka dai ana amfani da shi ne don sauƙaƙawa so idan muka zo maganar analysis shi kuma analysis analysis ka ce click and drag to sell uh, to select all cell and right and then click this button to lower the corner so eh, haka suka ce misali idan muka yi click and drag shiko suka ce click and drag to sai suka ce mu danna wannan lower button din so shi wannan lower button din amfaninsa idan muka yi clicking din shi zai ba mu dama mu analyzing table ɗinmu me analyzing table shin chart muke so mu yi shin formatin ɗin chart ɗin ya zai kasance cin ba chart muke so ya yi ko pie chart ah, ko dai wani irin chart muke so ya yi to za mu saka shi let's say ah, kun ga yanzu muka clicking ga yanda chart ɗin yake tafiya ga yanda wannan suke tafiya ah, wannan greater than less than wannan da text yake containing ko da wani abu kamar haka so in kai clicking wannan gaba daya haka yake nuna maka cewa akwai a department na produce akwai bejis akwai 30,000 dala 80,000 dala misali a wata yadda increasement ɗinsu yake na siyan kaya ko wani abu makamancin haka so disamte in muka zo muka yi ana za mu iya danna control q shine zai kama na wannan abin kun gani za mu yi disamtin irin na wancan so wannan shine yadda ake analyzing uh, na chart a cikin excel so sai shi kansa chart ɗin da kansa so idan aka zo nan yanzu nan idan muka kalli wannan chat din ya zami wannan chat din da wannan asal din namu sai mu zo sai mu shi ma clicking gaba ɗaya click and drag ne idan muka zo muka yi clicking din su gaba ɗaya haka muka haɗe su kun ga za mu iya clicking nan kamar yadda muka ce ɗan sai mu zo kan chart mu za mu iya sa line chat ko bar chat ko wani irin chart don da gashin duk wanda muka clicking za ku ga ya fito ko pie ko dai wani abu makamancin haka in ba mu danna nan ba kuma za mu iya zuwa kan insert ɗinmu sai mu zo mu nemi charts ga su a nan gurin so duk wanda muka danna shi ma zai fito mana kamar yadda muke gani so da haka ake saka uh, charts ɗinmu ko wani abu makamancin to wannan kenan duka abin da muka koya a nan daga farko zuwa ƙarshe zuwa uh, da transport sort and filter table drop down analysis da chart da dai sauransu su ne gaba ɗaya abin da suke basic da za mu koya a microsoft excel to don haka sai mu bi su step by step domin mu gane komi zami so a next uh, last time na ce mana za mu fara da uh, python to kuma sai na gane cewa ba mu karasa wannan ba shi yasa sai na karasa mana shi insha cikin uh, next video ɗinmu da za mu yi recording za mu downloading ɗin python za mu san mecece ita kanta python ɗin sai mu downloading ɗin python sai mu yi amfani da ita sai very simple steps da za mu koyi wasu abubuwa kafin nan kuma sai mu yi relating ɗinta da data analysis thank you